ga na ce wallahi duk wanda ya san ana bin sa bashi ya biya duk wanda ya san ya sata ya bai da kuɗin ko ba za su mai duba ya je wani aiki amma wallahi 'ya'yanmu na wannan zamanin ba sa biya wa iyayensu bashi a gabana mutum ya ba kuɗi sama da miliyan dubu aka zo da shaidu da takarda ana bin sa kuɗi miliyan tamanin 'ya'yansa suka ce wallahi ba za a biya ba sai dai a ɗau lauya a je kotu in an yi nasara a biya bashin in ba a yi nasara ba su ba su san da bashin ba kuma kafin a cika kwana uku ha an fara rabon motocinsa kuma abokansa waɗanda suka zo jana'iza wani har ya yi wa matarsa ta tsakiya ya mata tes ita ta turo min tes in ta ce kaga malam abokinsa ne ya gaya min tes wai da allah na gama ta kaba da allah masa magana saboda haka kuna ta tara kuɗi kun ba mutane cikin yunwa an ba mutane cikin talauci an ba mutane cikin wahala fulanin nan da muka yi ta ba da shawara a ilmantar da su a yi musu riga a yi musu burtali a yi musu kaza yanzu gashi na sun hana mu zuwa abuja sai a jirgi kun je jahilai ne to ga sai kara ku zuwa abuja soja ma sai kaga an yi faki hu da jan jawai sai an zo sai kaga ya tsaya ya hau jirgin kasa babban soja fa da escort da komai sai kaga an tsaye da shi a tashi jirgin kasa ya hau jirgin kasa ya tafi abuja fulani sun tara hanya muka ce ku ba su ilimi suna tafiya a ƙasa kilomita dubu suna kora shanu sun saba da wahala mu a birni muke kan mu bari wani ya zo ya yi amfani da su ba daidai ba almajiran nan da suke bara a kan titi su ake ɗiba ake boko haram da su mu kwashe su mu sa su a makaranta mu yi musu tsarin ilimi karatun su bai wuce firamare da sakandire ba a ba su abinci wai yanzu da aka tashi ci da abinci sai aka ci a ci da dan firamare sai na je bakin firamare tare da almajirai da kwanukansu suna jira yan firamare su ci su koshi su ba su ragowar wannan fada babansa da babansa da gidansa an bashi abinci wanda ake ganin zai zama matsala kuma ba a bashi ba na ce to wa ina ya kamata a sa abincin nan ne mai shi ko mara shi ta aga wanda muke so mu kashe bara muna so mu kashe yawo akan titi kwanan na wani bawan Allah Allah saka da alheri yi min waya yace ce malam na ga wani abu yana yawo a cikin a cikin of kasan of din akwai karya akwai gaskiya kisa ba na saurin ɗaukar labarin wasu ya ce amma wani ya yi postin cewa a cikin gidan marayu da ake da shi na kano na gwamnati abinci bai isa ba tufafi bai isa ba har za ka iya samun jariri rigarsa ɗaya sai an cire an wanke yana zindir a mayan masa malam ka bincika in gaskiya ne to ni zan ɗauki nauyin duk a yi musu ɗinki kuma a kai musu kayan abincin da zai ishe su har tsawon lokaci na kafa kwamiti suka je suka ce wallahi malam gaskiya ne mun tarar da yara saba'in a gidan amma wallahi malam ba tufafi ba isasshen abinci sai na ce to yanzu abin da za ku ɗauki teloli ku je a auna su na ce amma fa ka sanin za a ɗinki ni fa ba a yi mai arha irin wanda kake sa kai da mata kashi za a musu ce malam kowane iri a lissafo aka ji aka samo yadi dan ɗari shida shida dan ɗari biyar biyar aka ji hadda aiki aka gwada manyan matan da za su yi atamfa aka sa musu atamfa wanda ba su kai ba 'yan shekara hudu aka sa musu blouse jarirai aka sa musu kayan jarirai madarar da jariran za su sha babu aka sa madara indomi taliya makaroni shinkafa wane ne duka abinda suka ce suna bukata aka rubuta aka ji aka gwada su aka yi musu ɗinki sai suka ce mana kun san yaran da suke cikin gidan nan kashi biyar ne zuwa shida suka ce na ɗaya yaran da ka gani a gidan nan na ɗaya wani ɗan mahaukaciya ne wani zai tarar da mahaukaciya akan hanya sai ɗirka mata ciki sai ga mahaukaciya na yawo da goyo da ɗa to in an karɓi mahaukaciyar shi yaron ai ba mahaukaci ba ne ba za a kai shi gidan mahaukaci da babasa ba to in an kai ta gidan mahaukata dan kuma sai mu karba mu mu aji kaji daya suka ce na biyu wata ran ana yin hatsari idan aka yi hatsari sai a zo a tara kowa ya mutu a mota amma ga jariri da ransa to ba a san in ba a da tarihin waɗannan sai a ciro jaririn sai a kawo mana na uku wani zai bata a neme shi a rasa ha iyaye su haƙura in an gan shi sai a kawo mana nan an yi cigiya ba samu ba sai mu ajiye kaji uku na hudu wani yaƙi aka yi an yaƙi irin na maiduguri nan an tarwatsa gari an kashe uwa an kashe uba wani ya yi gabas wani ya yi yamma to an ga irin wannan yana gararan ba sai a kawo mana na hudu na biyar wani babarsa ce ta yi laifin kisan kai aka yanke mata hukunci a kurkuku ko na shekaru ko na ɗaurin rai da rai to ba za a shiga da jariri kurkuku ya girma a ciki sai a kawo mana mulki suka ce na shida wanda zai yi abin kunya ya ɗirkawa ya wani ciki to sai a ɗauko ɗan sai a jefar a kwali ko a wurgar sai mu tsinta ni kai na an sha kamun ofis dina da sassafa dama da wuya a sati biyu sati uku ba a kawo min jariri ba sai a zo a rubuta a takarda a sa a kwali a sa a tamfa a ɗora shi a kai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya da kake gani mun haife ta ne ba ta hanyar aure ba kuma kun yi wa'azi kun ce a daina kashewa a daina siyarwa a daina wurgawa to kuma iyayenmu sun ki karba shi wanda ya cikin ya ki karba mu kuma abun kunya ne mu ci gaba da rike wannan yaro saboda haka malam gashi mun kawo muku sai a ɗauka a kula da shi allah ya saka da alheri to sai na ɗago su tsofaffi ina da tsofaffi wajen guda sittin har ta rana an taɓa rubuta a gwamna wai na ɗebi tsofaffi guda sittin na ce waɗannan tsofaffin da ka gani su ba fita suke aiki ba in an kawo rigima aure wata shekarar ta tamanin ina ba ta albashi to in an zo ita take wa mata faɗa ba ilimi ne na wai sai ta ja aya da hadisi ba ke kin gani nan shekara ta kaza na girmu kakakki ma yauwa na yi zaman aure na san daɗin miji na san wahalarsa sai ta mata nasiha sai ka ga abu ya gyaru na ce to amfanin sannan an tsinci irin waɗannan jariran su muke ba su dinga goya muna ba su kuɗin madara to kaga amfanin su to irin waɗannan ne a cikin gidajen to yanzu misali wannan fa na gwamnati ne wanda ake yin budget da su an wayi gari ba sa samun madarar da za ta ishe su ba sa samun ilimin da zai ishe su ba sa samun tufafin da zai ishe su ina ga wanda shi bai ma shiga tsarin ba mai yawo a kan titi wannan haka yake a cikin makarantun sakandire haka yake a firamare haka yake duk abu na gwamnati ba inda yake isa saboda an tare abu ne zai taho miliyan dubu sai wani ya ɗauki 10% ya danawa sai wani ya sake ɗaukan 10% da wani ya zo sai ya ɗauki 20 sai ya ɗauki 30 sai ya raba ya ɗauki 50 sai ka ga abu daga can inda aka tako shiga ga inda aka sako amma ya zo ya koma miliyan biyar mai miliyan biyar da ya gani sai ce ah, wani abu zai isa aikin ba sai saka a juya ce ala saka da alheri to ina mafita shine mafitar kowa ya yadda shi musulmi ne kuma zai yi musulunci ba wai za ka yi sallah ba za ka nuna kai mai sallah ne